والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu albarka ina mana murna da Allah subhanahu ta'ala ya ƙara hore mana rai da lafiya ya azurta mu da azumta wannan rana wuni na biyar a cikin watan ramadana hijirar manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ibadunmu kuma ya samu cikin wanda za a yanta a wannan rana arama zai ta so mana ayoyin nan kamar yadda muka saba mai ɗauraya kuma mu ɗora gaba bismillah arma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أحسنت بارك الله فيك نعم كما عند faɗa zamu dauraya mu ci الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وأنا آية أجي من يبياني ديري غرغدو أكنتا أبن ديري يسيم فالسبب النزول إذا عرف السبب بطل العجب كما تقول العرب سبب نزولها littafin da yake hannuna sahihu ibn kathir ne ko mukhtasar sahihu ibn kathir na sheikh mustafa al-adawi yake cewa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة daga amru bin shu'aib daga mahaifinsa da kakansa amru bin shu'aib ɗalibin ilimi ne malami ne mahaifinsa malami ne kakansa malami ne da haka sai ya zama shi in yayi ruwaya daga mahaifinsa daga kakansa tona mai na gaba daya gidan yake primary ya secondary ya komai da komai Allah ya ba mu irin wannan gidajen ya kasance ɗa ya koya a gurin iyaye uba ya koya a gurin kakanni duk salsala ce wannan ya rawaito daga wannan wani ya rawaito daga wannan zuriyatan ba'duha min ba'd ice qala كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة أكون متن داكنا سمرثد ابن أبي صحاب من رضي الله عنه kasance an ɗora masa nauyin tunda an yi hijira akwai wanda suke ba su da ƙwarin yin hijirar ilal mustad'afina min ar-rijali nisa to mustad'afun akwai wanda aka daddaure yan wan suka ɗaure su suka hana su yin hijira wato dai aka fi karfin su to shi marsa da aikinsa shine ya san dabarar da zai yi da wayo ya samu je ya zaƙulo ɗaya ya silalo da shi sai a gudu sai a kuma haɗa baki da wani cewa shi ma za a haɗu rana kaza lokaci kaza sai a irin wannan to shine a irin wannan halin nasu ne wannan kisa da za mu faɗa ta faru wa kana rajulan yahmilu al-asra min makkah hatta ya'ti bihim al-madina in an ce asra ana nufin fursunan yaki kenan amma ana nufin masu daga a cikin mutanen makka wanda suke masu imani ba su hijira ba qala yace wa kanat imra'atun baghiyun bi makkah yuqalu laha anaqun wa kanat sadiqatan lahu akwai kuma wata mace a makka mazinaciya shine baghi baghi ita ce wacce take yin zina a biyata ta mai da zina sana'a Shi ne Allah ce wala tukrihu fatayatukum ala al-bigha'i za mu karanta aya a nan gaba ya kasance Abdullahi bin ubayu bin Salul yana da yan mata jawari da yake tilasta musu je su zina su kawo masa kudin wal iyad billah to shi Marthad akwai waccan mata da kiranta da Anaq mazinaci ya ce wata ta shahara take ta mai da zina sana'arta to kawarsa ce amma a zamanin jahiliya a an ce zamanin jahiliya komai ma duk abin da kake zato na sharri da fiye da abin da kake zato duk akwai shi shi yasa ba wanda zai san mutunci da kimar addini matakar bai san jahiliya ba kamar yadda na Umar yake faɗa idan baka san wace kwakariya aka yi ba wace tabargazar da bankaurar da aka yi jahiliya ba to ba za ka gane kimar musulunci ba to shi da kafin zuwa musulunci ita wacce ana kawace a gare shi shikenan وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئتها انتهيت إلى ظل حائض من حوائض مكة في ليلة مقمرة suka alkawari da ɗaya daga cikin wa'ancan masu rauni na addinin musulunci wanda ba su iya hijira ba cewa zai zo lalle kokari ya sace shi ya sulale da shi su gudu to da abin ana yin sa ne a boye kan mushrikai su sani kaga za a yi shi a ringa bin dare ana ɓuya ana komai to sai ranar ya zo a daren da yake mai farin wata sosai shine lailatun muqmira dare ne mai hasken farin wata sosai to kaga sai ana yi ana sajewa sai yabi wancan bangon sai yabi wancan to haka ko aka yi sai buya a karkashin inuwar garin wani gida shikenan faja'at anaqu fa absarat sawad sawad dhill tahta ha'ir ita kuma ana da ta hango kamar giftawar inuwa haka ƙarƙashin wannan garin sai kuwa ta zo falamman ta hat ilayya arafatini faƙalat marsad faƙultu marsad faƙalat marhaban wa ahlan fahalumma fabit inda nan laila da ta zo gurin sai ta gane shi ta ce marsad ne ce marsad ne ta ce a ah, lalai marhabin zo mu je kawai yau a gurin mu za ka kwana ita ce mai masaukin baki ƙala ba ta san kiɗa ya canja ba ko ba wace can kiɗa ya canja sai rawa ta canja sai ta jahiliya da take ciki ita ce ita ma marsa da ciki har yanzu shi ko marsa nurul iman ya zo masa ya fita daga zulumatul jahiliya ya zo cikin nurul islam an yi walƙiya komai da komai ya gan shi ƙarara ya gane mai kyau ya gane mara kyau ya gane abin da zai amfane shi da abin da zai cuce shi ya san abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah da abin da zai nesantar da shi daga Allah ya san abin da zai mai da shi cikin auliya'ur rahman da kuma abin da zai jefa shi mai da shi cikin auliya'u ash-shaytan fa qultu martala ce sai nace ya anaqu ke anaq harrama Allahu zina ki sani fa Allah ya haramta zina zai amfani da dama ya fara wa'azi eh yace harrama Allahu zina Allah fa ya haramta zina ita anaqu bata ma tsaya ta saurari sauran labari ba tunda ta ji alamar wa'azi zai zo da shi kawai faƙalar sai ta ce ya alal khiyam ya alal khiyam sai ta ƙwalla ihu tana kiran tunda shi ma abin da ya kawo shi zuwa ya ɗan sulale ta san musulmi ne shi musulmai kuma sun gudu to zuwansa shi kansa aka akwai risk a ciki to da ta zo ta gayyace shi zuwa ga alfasha ta ji ya fara wa'azi zai fara janyo ayoyi sai kawai ta ƙwalla ihu ya alal khiyam kai masu gidaje ku fito ku fito ku fito hadha ar ya hamilu asrakum ga wanda yake sace muku wanda kuka daure dinnan kaga me zai yace fatabi'ani thamaniyatun sai ko gara da karata guda takwas ita suka biyo shi a guje yace wa dakhaltu al fanta fantahaytu ila gharin aw kafin fa dakhaltu fihi faja'u hatta kamu ala ra'asi fa balu fa dhalla bawluhum ala ra'si fa amahum anni yace suka biyo shi aka ringa tika gudu ana gudu ana gudu ya buta ta cikin wata gona ishat court ya dira ya tsallaka ya haura ya kaushe ya bulungu-lungu sai ko gashi a cikin wani kogo takwas suna ban sa Allah bai ba su nasara ba suka zo suka tsaya kan kogon suka rasa ina yake kawai suka saki fitsari fitsarin da zai wanke shi arne arne ne ita suka yi fitsari fitsarin ya dira kansa amma fa amahum anni ita Allah sai makantar da su basu ganshi ba kala yace sun raja'u sai suka koma to kai martar me zaka ka gure koma madina kai labari ina yace faraja'tu ila sahibi fa hamaltu sai kuma silalowa ya kuma dawowa dai aikin da ya kawo shi yayi yace nazo na samu wannan mutumin na dai na dauke shi wa kana rajulan saqilan yace wani mutum ne mai nauyin gaske ce mutum ne mai nauyin ga sai a daddaure kuma gashi mai nauyi to ka san haka zai nuna ma martar din ma ba na wasa bane ko eh wannan guje-guje da aka yi da garada mutum takwas suna bin ka inda baya training irin mu ne inda ba sa training din ai sai ka ga abin ba zai yi ba ka yi gudu mutum takwas sun bi ka Allah ya taimake ka ka tsere kuma ka dawo ka dauki wani mutum mai nauyi kuma kuma sulalewa a tafi ka san abin yana bukatar training mai yawa shi yasa manzo Allah ya ce al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair mu'mini mai kwari malamai suna cewa ba karfin jiki ake nufi ba karfin jiki ne tarar an gane wanda aka Allah ya yauka da shi nan ba a yabanka akai kuma ba a kushe ka akai in kai aiki da shi akan alkhairi alkhairi ya zama abin alkhairi da zaka samu lada ko in kuma kai aiki da shi a hanyar banza to ya zama ya zame maka sharri to ne za a yabe ka akai wanda kai kokari kai wani aikin alkhairi akai da cikin aikin alkhairi kowa ga da train din zaka samar da kwari a jikin ka idan ka tashi ayyuka na alkhairi ba zaka sare ba an tashi in sallah tarawih eh awa ɗaya da rabi ba za ka ringa haki ba kana huci ko kuma an yi rukuku kai aman shinkafa A duk ba zai yi wannan ba in kana tunani daidai gwargwaro shikenan ice wa kana rajulan thaqilan mutum ne mai nauyi hatan ta haitu, ilal izikiri fakafaftu fa fakka na'am fa fakkaktu fakka shine warware abu fakka ya warware shi ya ce fafakaktu kublahu ce sai na warware ankokin da suke tare da shi kamar yadda suke suna samun matasa su ɗaure su da ankoki saboda suna ganin sun tubure sun bujire kamar yadda yanzu mutum ya gagara ake kashi gidan kangararru ko a sa masa ankoki shin ya cewa fafakaktu anhu akbulahu sai na warware masa wannan ankokin da suke tare da shi faja'altu ahmiruhu wa yu'inuni yace sai na ringa dauko shi ma yana dan tabakawa eh ba sakin jiki ba shi ma duk da an dade a cikin ankuwa kaga duk jiki yayi rauni wataƙila ba saman ba isasshen abinci aka samu ba jiki yana da rauni ga nauyi kuma yace to shi ma wa yu'inuni yana tallafa min mana tafi hatta ataitu bihil madina har sai da na zo da shi madina fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai na zo na samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzan Allah an kihu alaƙan shi mai zai hana na wuri alaƙu watakila tsohuwar soyayya ta dacen ta dawo tunda shi dai ba zai biye mata a harka haramun ba sai ke tunanin to me zai hana a tsamo ta ita ma a zo a halal tare an kihu alaƙan har biyu ake cewa mazala mai me zai hana na aure alaƙu na alaƙu فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ita sai manzo Allah ya shiru bai bani kowace amsa ba sai da wannan aya ta sauka azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa wazaniyati la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin mazinaci baya aure sai mazinaciya ko mushrika haka mazinaciya ita ma ba ta aura sai mazinaci ko mushriki wannan kuwa an haramta wa muminai irin wannan ba wanda yana je yana gani yana mumini zai je auri mazinaciya ko babu mumiyar da tana ji tana gani tana mumina ya ta auri mazinaci kuma kafa hujja musamman a wannan lokacin wato illolin suna da yawa amma a wannan lokacin tunda illa ta lafiya ta zo an fi ganewa ko kasan wani lokacin ba a ganin addini ya ce a daina kaza ba a gane hikimar sai wata cuta ta fito tukunna sai zama azinta ya fi kauri ko eh yanzu wasu wasu in aka ce yayi mazinaci ne da ba gana can dai yana da hali ai shikenan zinarsa ba ka kabarin su daya amma yanzu ga za su gane me ake nufi tun daga shi an yi da yawa da sai a ce mutum yana da kuɗi kawai shikenan ba wani test da za a yi kawai a je aure to yanzu an gani da yawa ta faru ka kuma an yi aure bai faa fota ɗaya ba kuma a koma kotu shi da man sai yana da cuta shikenan yazo ya aure ta karma yarinya ya shekara 18 sai ga shi to da can ba kusan ya karma yarinya bace ko ba shi da me ce me yasa me hana da yawa na zuwa ga musu gaskiya wallahi sai a rufe ido watakila ma akwai na kirki da suka fito saboda su ba su da hali sai a rufe ido a ba wancan baya bincike ba komai ba an san kuma ga halayyarsa wani ma an sani kirikiri ga ɗabi'arsa wani an sanya cewa aure saki yake nan da nan zai aure nan da nan zai saka ga na kirki sun fito saboda shi za a je a sa shaya a gidansa wai shaya ake sawa kaji dan Allah akwai fa mata da an rudan musu da kunnuwansu an zuga su sosai shaya za ta sa wallahi ko me za ka inda ta haihu ɗaya biyu sai ta bar gidan saboda ta riga ta rasa shaya ko yanzu ka mutu tana da shaya a gidan sai ta je ta auri wani shi ma can akwai su fa ba kanzan kurege bane akwai su anan kana nan akwai su ko me za ka duk bala'in da za a yi sai ta fita ko me za a yi a je kotu a yi waya kuna kan ji wasu a rediyo akan je an ce an kai kotu ko a ce wancan an je an sa mata a cutar hiv don haka sai an biya ta miliyoyi kaza kuma dai me aka biya ta dai ai aikin gama ya gama to almuhim dai addinin musulunci bai zo da wannan ba daman can wannan ba hanyar su ɗaya ba azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan kana ji kana gani ba za ka zaɓi mazinaciya ka ce ta za ka aura ba sai in ka yadda da zinar tata to ɗayan biyu in ta tuba ne to nan kuma taimako ne in an yadda ta tuban tuba taubatan nasuhan ba koma za ta yi ba ka samu ta daga cikin wannan to nan fa lillahi alhamdu amma ba ta tuba kan bakanta to musulmi ba zai tolerating din mazinaciya ba ko zai yi ka gani la yadkhul jannata wasu inda manzo Allah mara kishi ba zai ma shiga aljanna ba mara kishi wanda yana ganin matarsa tana da abokai tana da kawaye wannan ya bugowa ta ce friend dinta ne wancan kuma bugowa yana zaune ta ce mate dinta ne wancan kuma bugowa da yana zaune ta ce ai wannan wannan cousin dinta ne duk gara da ta bugo waya tana samun musu sunaye shi kuma ba komai wani lokacin ma a bashi a gaisa ya zo ya tarar da wani a gidan wannan fa wani cousin dina ne da yake zaune a Kaduna dan gidan antuwa ce ce shi kuma shi aya antun naku ka san ana antuma asara wala antuma asara to la dakhul jannata da youth irin wannan diyasa din babu ta addinin musulunci babu ta addinin musulunci sa azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan mumini ba zai tolerating din take-taken mazinaciya ba ko dai ta daina zinan ko kuma auren ya ki yiwuwa kamar ne za mu karanta ayoyin gaba to daga cikin dalilan da malamai suka ce manzon Allah ya hana marsadi aure ana saboda waccan ɗabi'ar ta jahiliya a farko farkon musulunci an haramta zina an haramta duk wata alaka da za ta kai zuwa ga zina saboda shi musulunci ba mazinin kawai haramta ba a kan hanyar zina hana abi Allah cewa ya wala ta ƙarabu a zina kar ku je kusa da zina in zina tana can ƙarshen yamma kai kuma kana can karshen gabas abin da addini hana kenan duk wata hanya su kallo da haramta ne saboda me shine matattakalar farko zuwa ga zina nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa mawqi'un fa liqa'u daga farko daga kallo ake farawa wani kallon kana yanzu shikenan ya jefa maka dafin cuta sai ka ƙara na biyu daga nan kuma sai fa ibtisamatun sai murmushi ya fara biyo baya fa sai a fara gaisawa fa sai tattaunawa fa sai kuma a fara haduwa ko barna da yawa ta faru akwai wani arne tun daga Legas ita so idan sami samu yarinya a nan Kano ya lalata ta ya sa mata cutar HIV dan hada social media suna gaisawa yau da gobe da gobe suna tattara hotuna da haka da haka aka fara gaisawa har sai ya zo nan ya sauka a hotel ita kuma ta ce za ta tafi makaranta ta same shi a can an sami irin wannan da yawa an sami irin wannan da yawa to shi sai addinin musulunci ya haramta duk wata hanya da za ta bullewa zuwa ga zina yace kar wanda ba muharramai ba su biyu su tsaya tare a guri ɗaya gurin da babu kowa na ku su shaidani ne kar kuma a gaya muminai su ringa rinsa su. mazansu da matansu wannan shi ne ya ce Allah ya ce zalika azka lahu wannan shi ya fi tsarki a gare su ba an ce wai ana zargin su bane amma dai wannan ya fi tsarki a gare su kullul hawadith mabda'uha min an-nazari fa an nar min mustasghari ash-shar dukkanin abubuwan da kasan suna faruwa daga farkon su kallo ne nazarin ido ko nazarin kwakwalwa da nazarin kwakwalwa ka ya ce ma kai me zai hana kai kaza ko sai ka fara tattauna wannan ko sai ga wata kila cikin lokaci kaɗan abin ya zama aiki gashi nan kirigiri da kuma idan ka ya jira akan wani abu sai ga tunanin kai mai zai hana kaza kuwa sai wannan tunanin ya zama aiki shi yasa addinin musulunci tun daga farko ce la tutbi'u an-nadrata an-nadra kallo na farko ka kara masa kallo idan kallon zai kai shi kallo an hana shi ne saboda saddan lidhari'a kai kai zuwa ga barna amma idan zai kai zuwa ga halalun malalun zalal sai aka ce to je ka gidansu ma a baka dama ta fito ka kalle ta sosai eh a gidansu aka baka dama ka kalle ta sosai ta barge ka sosai shikenan sai a zo abin legally komai da komai a gama komai a shirya ka kai kuɗi iyayenka su je iyayenta su zo a yi ta murna ana amma addini ya bada dama ya ce to an zo a shewa shewa ma a yi ranar biki a yi budiri da abin da bai saba wa Allah ba kuma ku yi raha amaryar ba da wasa take ba angon ba da wasa da zo a tsatsalla a yi duk gaba duk Allah bai haramta wannan ba wannan ranar saboda an ba hanyar halalin amma ɗaya hanyar ta koyina kauce take a toshe take wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa salila shi yasa mutum ya kokari ya rinse idansa tun da farko ka san ba aure zakai ba wal mar'u da dama za yuqallibuha fi a'inul ghaidi mawqufun 'ala al khatari matakar mutun ya zama yana bubu da idanuwansa irin ta samari ba an ce wani ya kake irin wannan kallon to ai kallo ɗaya ne ai hanzu bai kifta ba ko kuma ya ce maka in baya kalle kallon yaushe zai zaba tawila tawila kala kala wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shedan sai ya taimaka wahayi dan ka ringa jayayya abin ne kirikiri kiri kasan haramun ne amma shi dan sai maka wahayi ya kawo mata wata shubuha shubuha da wata hujja hujja ko wata hajiji da wannan ba hujja wace hajijiya ce Allah ya kiyaye ibn al-qayyim yake faɗa yana magana akan Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe yace akwai wani liman kasan ana kiran ma'adin ko wannan dogon abubuwa na masallaci ma muke kiran su asumiya muke kiran su da wasu ko dogwaye ana kiranta ma'adan ne saboda asali me ma'adan ismul maf'ul kenan ismu makan al'azan kenan gurin da za a je a yi al'azan kiran sallah to asali lokacin da babu su feku an samu wani jarumi mai sauti in ya hau dogon guri sai ka ji ina an ji shine asalin amfanin ta yanzu ne da ake ta saboda ado yanzu ma kuma tana ƙara amfani in ka ɗora mata speaker ko sai ga nisan da speaker za ta yafi a can a ƙasa ƙasa take to da sauti kawai ake zuwa a bude to sai kasance shi yasa zaka ji an tashi maganar ladani sai a ce a samu mai amana ba ga malaman fiqh suna kawo da shin ladani a ce mai amana ko ai kalmar amana tana da yawa ma'anarta tana da yawa musamman a wancan lokacin a yanzu ma tana da yawa saboda kai je lokacin bude baki bai bai da muku kiran sallah ko kuma lokacin kamewa bai bana mai da muku kiran sallah yazo a zuciya sai ya shoya na musu mugunta Allah ya kiyashe mu almuhim da yawancin lokacin ɗaya daga cikin dalilan da ake neman mai amana saboda kai ya dinga leƙa gidajen mutane zai ringa kauda kansa daga idan mutane abin da ya kai shi kawai ya kiran sallah ya sako to shi wani wani ladani da ya hau Allah ya kara ladanan mu imani su yanzu a cikin masallaci ma suke ba ruwansu ba su ma san irin wannan matsalar ba ta wuce a ganin shi yasa ladan da dillima ladani yake samu za su samu insha Allah kuma duk irin wannan hadarin da za a faɗa ba su ma ba hanya ba balanta na su faɗa da ladanin can ya hau makotan masallacin akwai wani kirista yana da ya kawai ya hau Allahu akbar Allahu akbar sai ko irin sai fada kan kirista ne ya su kiran sallah da dafe sai makocin masallaci ya je ya sallama sai kuwa kai sa'a wannan yare ta leko nan ko ya fara ai wallahi ai kaza ai kaza ai ya ganta ne ya kifiya suwa ne duk dai wannan kalmomin da ake na soyayya ya tila mata talawa abin da ya faru cewa shi ya ganta kuma ba zai yi haƙuri ba ta ce to ka gani dai ta haramun ba za ka taɓa samuna ba in dai zancen haram kake kare kirista ta take magana ce in dai zancen haram kake ba za ka taɓa samuna ta haram ba in ta halalun ce ita ba ta da matsala matsala ce guda ɗaya kawai shi musulmi ne ita kirista ne ita kuma ba ta auri musulmi ba ka gane me take so ta ce ko eh da'awa take da kiran da addinin ta kin da Allah ya bada take da'awa zuwa ga addinin da take ciki shi kuma ya ga cewa an danta ita ne ba zai iya fasa zai iya fasa addinin ma kanta wataƙila kuma shedan ne masa irin wannan wahayin kasa yana da wannan kamar sai shaytan idh qala lil insani ikfur in ka je za ka yi aikin sabo sai shedan ya ringa ziga ka yi mana daga baya sai ka tuba uqtulu yusufa aw turahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaje kai yanzu yanzu mutum yana cin haram yana cin haram sai ga in ka faɗa masa a yi haƙuri a in so nake in tara in na tara na tara sai in tuba sai na riga gina masallatai ina gina makarantu ina ci da marayu ina zuwa aikin hajji wal hajjil mabrur laysa lahu jazaa'un man yake ita kawo maka dalilai kala kala in za ka ci kudin ofis wani kudin ya biyo in ka cinye ba mai ganewa to sai kuma ƙararrawa ta imani ta ringa kaɗa maka ƙilalin ƙilalin to sai ka ji shaɗin ya zo yana ce maka ai mamu komai kai yanzu ai kana ƙara awoyi wani lokacin wani lokacin fa lokacin tashi ya yi sai ka ƙi tashi ka ƙara awas wannan wa yake biyan ka da irin wannan shine biyan naka da za a yi wani lokacin ma ba rana aiki ba ce ba amma sai wani abin ya taso a ofis kawai sai a taso ka to in da maka yin Allah ne ya fi da ka zaka ci ai wannan ai ba biyan ka kai ba ai wannan kaɗan ne a cikin haƙƙin ka to sai yanzu ka ci da yawa haka yake shiga in ga ba ta samu zamu kawo misalai kala kala kan wannan yana tana samun kowa daga gani yana samun sa wannan to shi yasa wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah da ka ji irin wannan zuga na dan ka ne matsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim maza maza ka kautar da wannan tunanin ka kau da kanka ka tafi daga wannan gurin in kuma wani kuɗi ne ko waye maza maza ka ce ka kawo rawaito fa man ittaqa fa qad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fi al haram shi dai wancan bawan Allah kawai sai yake ganin watakila ya raya a zuciyarsa cewa to bari kawai ya shiga in ya so daga baya ya dawo addininsa in ya samo ta sai ya dawo ka san haka zai ce watakila haka shi dan zai ce masa almuhim da yake ganin wanda ya kristantan in ya so ya same ta tunda yanzu option biyu ne ko dai ya haƙura da ita ya ci gaba da addininsa a matsayin sa wanda addinin musulunci ma fa ba karamin mutum bane babban mutum ne wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah Allah ya ce wa yafi kowa kyan magana fiye da wanda yake kira zuwa ga Allah malamai suka ce duk mai kira zuwa ga Allah ya shiga ciki amma wanda ya shiga sahun farko shine ladani saboda shine kullum ake jin sautinsa, sa so biyar a rana ko ma so shida yana ku zo hayya ala salah hayya ala falah zuwa wa yake zuwa ga wa yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga shi wannan ba farar hula bane a cikin musulunci ta haka ita za ta yi farin ciki a ce ta farauto irinsa to sai ya zama ɗayan biyu ko dai ya addinin ko kuma ya same ta sai ke ganin balash addinin wanda aji addinin a same ta wal iyadu billah kaga irin wannan shine khasirar duniya wal akhirah man kana yuridu al ajilata da muka karanta jiya ajjalna lahu fiha ma nasha'u inda Allah du mai san ta kusa kusa take away ta yanzu yanzu nan duniya kenan Allah ya ce ajjalna lahu sai mu gaggauto masa abin da yake so a ma nasha'u abin da muke so inda Allah ba wai abin da kake so din za a baka ba in kana san mai gaggawa duniya to ajjalna lahum jala sai mu gaggauto masa me za ka gaggauto masa abin da yake so a ma na sha'u abin da muke so ma na sha'u din ma nuri daga wanda muka ga dama sannan a ƙarshe sun maja'alna lahu jahannama yaslaha sai mu sa masa jahannama ta zama a ciki zai soyu zai shiga ciki kuma ya soyu mazmuman madhuran yana abin zargi kuma abin nesanta daga rahama amma duk wanda ya nemi lahira kuma ya aiki lahira zai same ta cewa yau man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah ka datar da mu shi wannan ba Allah kawai ce to yadda zai kiristanta shikenan an gama komai kuwa kai aure ran da zai tare an yi aure an kai mata daki ya shigo dakin ruwa ya kece daki yana zuba sai wani guri ya fara zuba indararo to gidan dakin amarya bai kamata a ce babu nutsuwa ba babu tranquility kamata ya toshe wannan guri da yake zuba a dawa ci gaba da harkar ango da amarya haka kuwa kai ya je ya hau zai toshe guri ya rufta ya faɗo ya karya wuya ya mace a gurin ya rasa ta ya rasa addini Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu kiyashe mu da irin wannan wato hanyar yanzu akwai wani bawa Allah na ganshin na tuno da wata magana wata ya arna ta zo wucewa ya kalle ta musulmi ne fa wannan a gaba na yace wallahi da za a bashi wannan yarinyar da in da za a ce wannan yarinya ba za a bashi ba sai ya kiristanta da ya kiristanta ya same ta innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib ni irin wannan kalmomin ne fa bawa yakan furta kalmar da baya hararo hatsarinta da illarta da yadda Allah da yadda take ta Allah kalmar zai faɗe ta ta wuce amma sanadiyar wannan kalmar sai Allah ya zirma shi cikin jahannama fiye da tsakanin gabas da yamma <clears throat> wato nisan da zai a jahannama kasan jahannama kasar kasa ce kasan kasa ko to nisan da zai fiye da tsakanin gabas da yamma Allah ya shi mu to shi dai marsa shine yake tambayar maza Allah ya aure ana maza Allah ya ce saboda lokacin kamar inda na fara faɗa muku addinin musulunci ya toshe duk wani abu da zai kusanta zuwa ga zanen saboda kazantar da aka fito daga cikin ta jahiliya to tsarki tsantsa ake so a cikin addinin musulunci tsantsa tsarki eh a samu yara fiyo an san suna da iyaye yan halalun malalun zalal ba yan shubha ba da dan da ake yi sai mace tana da mazaje da yawa in ta haihu sai a ɗauko ko a kira kafiya wani mai zuwa ya duba eh a cancanka tukunna wanda ga an canko sai a bashi ko kuma ya ƙuri'a wal'iyadu billah haka dai lalabe to yanzu addini musulunci soke a samu tsarkaka kowa ga na sa wani dan wani dan wani dan wani ba za a shigar da wani gidan wani ba sannan kuma ba za a ga sifiridin din cututtuka ba abubuwa da hikimomi kala kala wanda wasu ma haidu a gama gano su ba na'am sai yake ce manzo Allah ya aura ana manzo Allah ya ce masa sai manzo Allah ya masa shiru gaba sai wannan ayat ta sauka to shin yanzu har yanzu wannan ayat tana nan in dai an tabbatar mace ya ce ko an tabbatar mutum mazinaci ne ba za a bashi aure ba an suna nan ko kuma an yi naskhinta ko kuma ayar ta tsaya ne kadai ga marsad duwana maganganun malamai ne guda uku amma har yanzu manzo ce in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa ba na can za a yi da ɗabi'un wanda yake da zina ko ba za a yi da ɗabi'un wannan ba kuma za a shi wanda kuka yi da addinin sa ɗabi'un sai zama fa juhu ku aura masa illa ta fa'aluhu ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun arid in kuma ba za ku yi haka ba to za a samu fitina babba a bayan ƙasa da kuma barna arid mai faɗin gaske Allah kaɗai san iya faɗinta shine irin wannan barnan nukan za ka dinga ji yarinya ta zo tana tsine wa iyayen tana cewa sun cuce ta sun bi kuɗi sun aura mata wani wanda ya sa mata cuta kuma ya sake ta Allah ya kashe ya shemu to dan haka wacce aya zani la yankihu illa zanatan aw mushrikatan wa zanati la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala almu'minin wasu daga cikin malamai suna ganin an shafi aiki da ita saboda saukar wa ankihul ayama minkum a lokacin ankihul ayama ku aure da duk marasa aure daga cikin ku aga ayama ba wari an ce zunat wa ghairu zuna ba da aka sai ganin waccan ayat ta shafe wannan da muke tare da ita to me za ku ci akan wani asibiti ta sauka ne saboda ta wanke wancan abin a daidai wancan lokacin da an buɗe abin a wancan lokacin da an koma kuwa gidan jiya amma yanzu wancan society din an daɗe da wuce shi sosai da haka yanzu ana ganin akwai wasu kamar yadda hukumar hizba take Allah ya saka musu da alkhairi suka je suka yaya a sabon gari aka zo aka zo aka yi musu wa'azi aka yi musu nasihohi aka yi musu istibrai aka yi musu komai kuma ake ganin wata ta ce daman ita matsalar ta shine iyayenta za su yi mata auren dole wata ta zuga ta ta gudu wata kuma ta ce rashin gata ne wata ce mahaifanta ya rasu ba wanda ya kula da ita haka dai zaka ji matsalolin su irin wannan wata kuma ta ce wallahi rashin mai ci da ita da mai sha da ita ba ta da kowa duk dai wannan matsalolin aka za a iya magancewa sun tuba to bai kamata a taimaka a basu su aiwasar da su kuma koma cikin irin wannan halin gidan jiya ba sai a ce wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan musamman ma kuma dama akwai samarun su da suke zuwa can su same su to kaga aka ce su baro sabo din su zo su hadu akan hanyar halalun kaga addinin musulunci ba zai ki wannan ba wannan dauraya kenan akan ayan muta jiya الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك wa hurrima dhalika ala almu'min sai ayoyi na gaba wallazina yarmuna almuhsanati hakika wanda suke jifan katangagun maza da mata wanda ba ruwansu da aika alfasha ka zo ka jefe su da suna na alfasha ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سنم بس كفا شيدا قدا هدبا فجلدوهم ثمانين جلدا كل مسبولا لا قدا ثمانا ولا تقبلوا mumini kuma ba a sa a rami ɗaya so biyu ko kai ne mutum ya zo ya maka ƙarya ya zo ya faɗa maka wata magana ta bata ƙarya yake nan gaba ko ba faɗa maka bai kuma zuwa ya magana kaga ba za kuma karɓar shaidar sa bai jarhin kansa wa ulaika humul fasiqun wayannan su ne ma fasikai wato daga cikin san wanda za a ringa lissafin an tashi lissafin fasikai da masu yi wa mutane sharri idan an ce misali da mai shan giya da mai neman mata da mai cin mutuncin iyayensa da wanda baya samun sallah a kan lokaci ko wanda baya yin sallah kwata kwata ko ya sallah wata ya bar wata a gani wannan suna cikin samun fasikai da karuwa za ci kuma da mai mutane kadafi yanzu ya ci mutuncin mutane shi ƴaƴan shegu ƴaƴan waye da shi ma yana cikin sahun fasikai saboda Allah ya ce yake humul fasiqun asalin da Allah ya faɗa masu suka kamar babu wani fasiki sai su saboda suna kokarin su black painting din mu'minai na asali mu'minan kirki ba wace ce shi kutur bai kidin duniya ta kuturce ba karin magana ne ba wace mafi wancan wanda zaka suna jefa mutane da irin wannan to su suke da matsalar to sai so su sami abokan da ya zama duba mai mutunci in ya kasance su ba ganin mutuncinsu ana ganin mutuncin wasu sai su yi wayancan hasada akan mutuncinsu da ake gani to me za su sai su kokari su ma wayancan din mutuncin su ya zube sai a zama duk gaba daya a tattara a zama me daya waddu lautun law tudhinu fayudhinu ha ko da yaushe mai barna yake so walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum duk mai barna aka yake nema so yake samu abokin tafiya da a tattara a zama ɗaya shi sa bawashi yake faɗa kar magana ne shi kuturu bai kidin duniya ta kuturce ba gan kowa kuturce babu wani kuturu kenan ba mai ba wanda zai tsangwame shi ba wanda zai kyare shi duk ɗaya ake to shi yasa su da yawa za ga masu yawan aibata mutane watakila su suke da wannan illar su suke da wannan illar almuhim da Allah ya ce ulaikumul fasiqun alladhina tabu min ba'di zalika wa aslihu fa inna allaha ghafurur rahim sai wanda suka tuba bayan haka suka gyara to wannan kuma Allah mai gafara ne mai jin kar sai mu shiga ayoyi na gaba ka karanto su walladina bismillah والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين شهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم أحسنت بارك الله فيك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين wallazina yarmuna azwajahum a ayar da muka wuce ta baya ta ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu fadin almuhsanat kaga ya hada dukkanin muhsanai mata matan mutum da mazansa ko wato mata matan aure da kuma mazajen aure samari da 'yan mata wanda ya taba aure da wanda bai taba yin aure ba mutum ya jefi ajinabiyinsa wanda ba shi da alaka da shi ko kuma ya jefi wanda yake da alaka da shi alaka ta yan uwantaka ko ta auratayya to ta auratayya shine aka ware mata hukunci mai zaman kansa anan akwai sa'ad bin ubada ɗaya daga cikin shugabannin al'ansuwar ne da ayar wallazina yarmuna muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada ta sauka sai ke cewa yanzu mutum ya gama tasa da wani sannan kuma ya tafi neman wai shaida guda hudu ishe shi kan ya tabbatar ayan nan gaskiya ce kuma daga Allah take amma ka gama taka da wani ka tafi neman shaida sai sabai eh, mutanen majalisar suka cewa ah, manzo Allah ai sa'ad akwai kishi shi tun da yake bai taba aure ba sai budurwa saboda tsaba kishinsa ya aure ba zaura ma kishinsa ba zai bari ya aura ba kuma saboda yadda ya kai kawo gurin kishi ko saki ya ba a aura an san kishinsa kishi ne da shi da yawa cewa shi kan wallahi ya ga wata ya ga matarsa da wani wallahi zai da kishi da takobi gaira musaffa me gaira musaffa nan ce safha ko ba gurin fadin ba ina yake nufi gurin kaifin manzala ce mamakin me kuke kuna mamakin kishi irin na sa'ad sai ce to wallahi na fi shi kishi kuma Allah duk ya fi mu kishi me haka yake nufi wato yana nufin manzan Allah ya fi shi kishi kuma Allah ya fi mu kishi gaba ɗaya kaga kenan kishi abu ne mai kyau da sa'ad yake yi amma kuma abin da ya faɗa hukuncin da ya faɗa ba haka bane an gane gyara na manzo Allah da yi ko akan qadiyyar ba hukuncin kisa bane akan wancan mutumin a sai an duba tukunna ko a ah, in haka ne za a bar abin ai asali a jahiliya ga suke asali game da zamu karanta hadisi yanzu a cikin nan zamani asali a jahiliya ba je na fara faɗa ba cewa yanda kake da ƙwari da bala'i inda za a kare maka mutuncinka to a jahiliya amma tsera ake gurin kishi cewa wani ka taba masa mata kashe kuzai? wani ma da matar da wanda ya tsar da su din da zai hada ya kashe to kuma wani lokacin za a iya samun sabani alfasha din ma bata faru ba amma kishi ya ɗebi mutum ya je ya aika aka to kuma aka bar abin a haka wani lokacin zai yi wa kawai wani je fara wani ya kashe shi a ce me a ganin sai da matarsa to shi sa adini musulunci bai taba sa doka a hannun individual ba baya barin doka a hannun wani saboda san zuciya zai iya shiga dole kowa menene a dauka aje gurin hukuma hukuma kuma tafi ka'idodi da dokoki da aka sa yi kokari a gano mai gaskiya yi shari'a daidai da zahirin abin da ya faru sauran shari'a kuma sai a lahira hmm. manzo Allah ya ce zan yi hukunci da zahiri ne Allah ne yake daukar nauyin batini shi yasa lahira ke da yawma tubul sarair eh saboda shari'a in aka ce zai amfani da batini Allah ne kadai san batini manzo Allah zai iya hukunci a faɗa masa batinin hukuncin to idan kuma ya tafi malamai magada annabawa da ake faɗa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba su za su yi hukunci ba mai uwansa su sun san batsinin akwai wanda zai musu wahayi kaga ba za su iya koyi da shi akan wannan ba to shi yasa ko da shi shari'a ana gina ta ne akan zahiri shi yasa yake faɗa yake cewa ana kawo min kes a gabana ta rigima to za a iya samun wani ya fi wani baki kamar yadda ake samu a yanzu a rigima da wane da wane lauyoyin wane wane ya fi kudi ya ɗauko ƙwararrun lauyoyi daga ku sun san sakin layi sakin layi na constitution da kuma sakin layi na kauce hanya duk sun san wannan ba na ce lauya na kauce hanya ba a wasu lauyoyin dai sun san shari'ar da suke karewa ba gaskiya ba ce amma saboda tsaba kwarewa gurin sakin layi akan harka addini kuma sakin layi a constitution sai su je su kare ta a haka kirkiri ana ji ana gani sai a dauki gaskiya a ba mara ita a dauke rashin gaskiya kuma a ba mai gaskiya rashin gaskiya ko haka wannan sai yau mutubul sarai ta zo tukuna za a yi magani to shi yasa ghairatu sa'ad manzo Allah ya nuna kishi abu ne mai kyau amma kuma Allah ya fi ni na fi ka kishi in ji manzo Allah kuma Allah ya fi mu kishi kuma ga abin da Allah ya sauka na doka ko sai an fara kaiwa tukunna can to walladhina yarmuna azwajahum wanda suke jifan matayansu da zina walam yakul lahum shuhada'u ko ba su da shaida shaidu guda hudu kenan illa anfusuhu sai karan kansu fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin to abin da zai tsaya a matsayin shaida tunda abin da ka mawuya ka gama takka da wani ka tasbala labo shaida kamar yadda zamu ga gani kamar yadda sabon suka faɗa kafin ka zo ma ya gama abin da zai ya ware kaga sai abin ya zama matsala goma da ashirin to sai Allah ya sassauta a nan saboda abubuwa da dama da wuya a ce mutum yadda yake ƙoƙarin kare mutuncin iyalinsa da kuma yadda yake ƙaunar matarsa a ce ya bankaɗo irin wannan maganar ya faɗa kan matarsa za a iya samu amma kaɗan ne to ƙarancin hakan sai aka ba shi wata dama don kai ya zama an in aka tafi a haka za a haifar da barna kala kala abinda zai biyo baya barna ce babba a ce ya ganta da wani misalin an tafi akan doka ta farko babu wata doka ta musamman a tsakanin miji da mata in an tafi akan doka ta farko ya ganta ya tafi ya nemo wani wancan ya fice in ya zo ya faɗa a zane shi in ya ɗau hukunci ya kashe wancan a kashe shi an nafsu bin nafsu in ya zauna bakin ciki ya kashe shi kaga abin adola ana buƙatar mafita kenan to da an ba abin a haka sai ga ciwon abin yana cin mutum a rai yana cin mutum a rai sai wani mummunan abu ya faru sai addinin musulunci bai bar wannan abin a haka ba sai aka fito masa shi da wata mafita aka ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin to shaida ɗayan su me yakon shaida ta mutum hudu sai zo ya shaida ta rantsuwa guda hudu zai rantse ya ce tabbas da gaske yake wal khamisatu rantsuwa ta biyar yace an la'natullahi alaihi ko anna la'natullahi alaihi yace hakika tabbas la'anta Allah ta tabbata a kansa shi mai rantsuwa kenan in kana min alkadibin in ƙarya ya mata zai rantse daidai so hudu yace ashhadu billahi anni ra'aitu fulana tazni wa inni as sadiqin ko wani lafazi da zai bada wannan ma'ana ya ce ya shaida da Allah kamar inda ya shaida da Allah haka ya shaida ya ga wance tana yin alfasha kuma tabbas daga sai haka zai ɗaya biyu uku hudu a na karo na biyar sai ya rantse ya kuma ce la'anar Allah ta tabbata a gare shi idan ƙarya ya mata to malamai suka ce me yasa aka ce la'antar Allah saboda idan aka tafi aka yi rantse kaga mutane su ringa la'anta da kai wancan kan Allah wa daranta wancan kan ko me la'anta da man ba nesantarwa daga rahama Allah ba ko nesantarwa to sai ga mutane sun guje ta saboda wannan abu kaga an nesantar da ita kenan amma da ta mal'una kire-kire to shi isa aljaza'u min jinsil amal in ƙarya ya mata kaga an jeba shi la'antar mutane sai ga masu nema ba su fito ba saboda an mata wannan black painting din an bata mata suna wani ya tashi wani daman ya tashi in aure yanga ce ba zaura ce abin farko da ke fara tambaya me ya fito da ita ko ai ko kai ne abin da ya kamata ka fara tambaya kenan ai logically abin da ya kamata kenan shi yasa ba wuce ma in babu wani dalili da ya fito da sai an ga kiranta sauta wawa wato babu wani dalili shi wancan saboda tsabar wauta shi yasa ya sake ta eh amma ba wawa ba wanda ana zaune zaman lafiya kawai ya dauki mata sai ya daga mata da sai wawa an ji malam to kenan duk wacce ka gani akwai dalilin da ya fito da ita to da an tambaya me ya fito da ita aka ce kaza ga sai mutum ya guje ta ce a shi neman maza take aga ya jefa cikin tsangwama ta jama'a to shi yasa shi ma sai ya tabbatar da tsangwama ta Allah subhanahu wataala a kansa in ƙarya ya mata me zai faru wa yadra'u anha al'azaba zai ije mata azabar wato za ta tunkuɗe wannan azabar Me ce mecece azabar shine bulala jefewa kai afon ba bulala ba jefewa da za a yi mata ko a aga ita ce azabar da za a yi mata in yar riga ya shi ya zama furi ba za a zane shi ba to kuma kaga ya tabbata kenan ta yi zina in ta yi zina ko tana mai aure kaga ai wa tsaibu bi tsaibu jaldu mi'atin wa taghribu wal rajum jefe ta za'i kenan to shine ya za'i ta tun kuɗe wannan jefewar daga kanta shine ya tamata nan sai shine Allah ce wa yadrawu anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu min al kadibin abinda zai kawo mata da wannan rajumun shine ta ita ma so hudu ta ce ta rantse ta shaida da Allah cewa wani aka abin da ya jefe ta da shi na zina ƙarya take shi inda ta shirin tsuwar malamai kaga cewa kai an an ta shahada arba'a shahadatin billahi shi ma kuma kace fa shahadatu ahadim arba'u shahadatin billahi zai rantse su hudu to ba zai zo ce ashhadu billahi inni lamina sadiqin kawai ba kamar da zahirin aya kawai yake ice na rantse da Allah da gaske nake saboda me akwai abin da rantsuwa za ta ta'allaka da shi zai iya waskewa ishe na rantse da Allah da gaske nake banganta tana ko a zuciyarsa sai ya <laughs> sai ya waske to shi zai ya fito karara ya faɗi abin da za a rantse a kansa saboda kai ya waske a zuci ya yi tawili ita mace wanda ta shi sosai sai ta fito karara ta ce wani akan abin da ya jefe da shi na zina ƙarya ike yi saboda ka ajiyar jiya wasu irin wasu waskewar da wuli to ita ma in ta yi guda hudu ana biyar Allah ce wal khamisata gaba da Allah alaiha rantsuwa ta biyar sai ta zama ta ce idan ƙarya take fushin Allah ya tabbata a gare ta in kana min as-sadiqin in dai shi din daga sai yake ta ƙareta shi me yasa ita kuma ka ce ghadab Allah alaiha in ji malamai suka ce saboda na farko idan ya tabbatar da gaske yake ya ganta ta zo ta wannan rantsuwar ta ta shi ya kake gani zai ga ya shiga cikin farin ciki ai duk iya inda bakin ciki yake ya same shi saboda mai na farko faɗan ma kansa abin ya fito cin mutunci ne shi a karan kansa saboda mafi yawanci an fi son namiji akan mace ko duk abin shi zai ta nunawa gashi kuma abin da kirikiri ya ga an ci mutuncinsa matarsa ce matarsa duk mai kishi duk mai kishi Dume ke kishi musulmin sosai ko zuwa ka gidansa ziyara ya kana ta kallon hoton matarsa a gefe duk da sa hoton ma ba kuskure ne sa hoton matar ka ga wani wasu suna ɗauka sai mutum ya ringa sa matarsa niqabi kuma sai ya ringa gayyato abokansa falo ga wani hoton sa nan wata kila ma shi da ita sun shaki juna duk kirjinta a waje in ka zo zaka ringa lissafi sai ga haramun din da aka yi da yawa matakan da aka bana haramun da yawa shi kansa sai ka ta tunani shi kansa to kyamaraman din da yawan nan hoton shi ba cikin kulil mu'mini ne ne koya aka yi ne ne inda aka ji aka wanko hotunan tambayoyi da yawa ta sa'ula da yawa almuhim du mai kishi da in yaga kana alama kana kallon masa mata sa zai baci ko to na kuma ce wani ya zo ya zake mata kaga iya bakin ciki da damuwa ya shiga cikin damuwa wannan lokacin to kuma zo kiri-kiri a ƙaryata shi a ce ƙarya yake yi ga ma riga tsinka jaka a zuwa ce ƙarya yake yi kaga iya fushi zai shiga cikin fushi to shi wannan fushin da yake cikin ita ma sai aka ce to fushin Allah ya tabbata a gare ta in ƙarya take abu na biyu mun karanta suratul fatiha mun fassar ghayril maghdubi alaihim wal ad-dallin muka ce ad-dallin sune me ad-dallin wanda suka aiki me da jahilci kaga ita wannan sai ta zo almaghdubi alaihim wanda suka sani suka take kaga ta san tayin in ƙarya take me ta san tayin amma sai ta take wannan to shi yasa aka ce anna ghadaballahi ina kun gane alakar ko an gane ko na maimaita kaga mace almaghdubi alaihim saboda sun sani sun take sanin sai Allah ya fushi da su to shi yasa ce anna ghadaballahi kaga an ga munasabar ghadaballahi alaiha ko idan ba ce la'anatullahi alaiha ba sai aka ce ghadaballahi alaiha saboda in ta san ta ta take ga ta cancanci me fushin Allah subhanahu wataala to wannan fassara ɗaiɗaikun kalmomin aya kenan mu karanta asbabun nuzul daga wannan littafi sahihu ibn kathir na Sheikh Musaf al-Adawi wanda asalin littafin na ibn kathir ne abul fida rahmatullahi ta'ala alai mala yace هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج yace wannan ayan mai girma akwai mafita da kuma wata yaye bakin ciki ga masu aure idan kazafa ahaduhum haduhun wa wata wa alaihi iqamatul bayyina ay wila'inaha ita idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya jefi matarsa da aikata alfasha kuma ya zama abin ya gagara ya faskara ya iya tsaye da hujja a kanta albayyana sai me zai faru an yi wula'ina ha sai zuwa su tsineniya ko tsinaceceniya shi ne ma'anar mula'ana ka kamar yadda zai ce an na la'anata Allahi alaihi haka ya tsine wa kansa ita kuma ta ce an na gadaba Allahi alaihi sai aka samu taglibi aka yi taglibin kalmar li'ana kan kalmar gadab sai zama sun tsine wa juna akai ice kama amara Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah ya umarni wa huwa an yuhdara ila ilal imami inda ake mula'ana ko za a ga wasu gaban shugaba ko gaban alkali ko gaban mai hukunci a hannunsa fa yadda'i alaiha bima ramaha bihi shi kuma sai wannan mijin ya tashi ya ikirarin abin da ya jefe ta da shi fa yuhallifuhu alhakim arba'a shahadatin billahi fi muqabalati arba'ati shuhada innahu lamina as-sadiqin shi kuma mai hukunci sai ya rantsar da shi rantsuwa ɗaya guda hudu kwatankwacin shaidu guda hudu zai rantsa ya ce tabbas da gaske yake abin da ya faɗa ai fi ma ha bihi min zina abin da yake nufi cikin abin da ya jefe da shi na zina wal khamisatu rantsuwa ta biyar anna la'anata Allah alaihi zai ce la'antar Allah ta tabbata a gare shi in kana min al-kadhibina in ƙarya yake fa idza qala dhalika idan ya faɗa haka banat minhu bi nafsi hadha li'ani inda shafi'ihi wa da'ifatin kasiratin min ulama a gurin imamu shafi'i da mafiya yawancin malamai wato idan yayi wannan rantsuwar guda hudu ya cike ta biyar da la'antar Allah a kansa to wannan mata sun rabu sun rabu kwata-kwata ko su biyu suka ragu a duniya babu aure tsakaninsu shin wannan rabuwar tasu talaq ne ko fasxu ne sabani tsakanin imamu abi hanifa da jumhurin malamai amma abin da yake akwai shine fasxu ne saboda talaq ne akwai dokoki da ƙa'idodi da suke bin mutallaqat ko mutum ya sake mata saki daya to kaga zai cire ita zai share ita zai bata gurin zama duk wani nauyinsa akan ta kuma in ya gada ma yau dina ce dawo ta dawo ko amma an barba haka shikenan babu wani ba kare bin da mu ba kare bin da mu to shi a gurin imamu shafi'i wannan kuma sabanin da muke tare shi anan a gurin imamu shafi'i idan iya lokacin da ya gama rantsewa wannan, yace la anta ala tabata a gare shi ya rantse cikon na biyar din nan to shikenan sun rabu ba buƙatar wani lafazi na rabuwa wasu malam kusa idan a'a wannan dai sun yi la'ani kuma rabuwar tana zuwa ne ta wani bangaren na daban an gane idan ta zo ita ma ta yi la'anin to shi shine suka haɗu suka rabu wasu kuma suna ganin sai alƙali ya raba tsakaninsu to amma abin da zamu karanta gaba ɗaya da amsa sun wani maganganun za su fito ice wa hurrimat alaihi abadan za haramta masa ita har abada ita wannan matar da suka yi la'ani ya rantse har so hudu cewa ta yi alfasha na biyar kuma ce in ƙarya yake Allah ya tsine masa to ta haramta a gare shi dindindin har abada to yanzu in muna so mu gane bambanci kuma jumhur da imamu abi hanifa ce abu hanifa ya ce saki ne ko ba fasko ba ne to bambancin ne, idan da zai zo ya ce wannan rantsuwar da ya karya yake ya janye rantsuwar da ya karya yake to kaga me za a yi sai a masa bulala ko to idan ana da matsayin li'ani shine rabuwa gaba daya aikin gama ya gama ba taba dawowa a gare shi ba in fasko ne kenan idan kuma talaku ne mazhabin Abu Hanifa to aka shi kenan sai ta dawo su ci gaba da harkoki sai ya ce ya dawo shi ya masa sa guda 80 ta kuma ta dawo ta ce Allah ya kara <laughs> na'am amma mafi kyau shine fasko ne rabuwa ta dindindin babu dawowa akan li'ani na'am shine ma yace fa idza qala zalika banat minhu bi nafsi hadha al-li'ani 'inda shafi'ihi wa da'ifatin kathiratin min al-ulama wa hurrimat 'alayhi abadan wa yu'tiha mahraha wa yatawajjahu 'alayhi haddu az-zina wa yatawajjahu 'alayha haddu az-zina idan ya gama rantsuwan nan bai janye bai rantse kuma ya tsine wa kansa to shi kenan ita sadakin da ya bata ta ci sadakin ta saboda ai da matarsa ce ba za ta dawo masa da sadakinsa ba ta ci sadakinta kuma sun rabu har abada to kuma sanan yanzu haddin zina ya fuskance ta kaga rajamu ya fuskanto ta ga dangadan ice wala ya an hal azaba illa an tula'ina fa tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamin al kadibin. ba za a fata mata haddi ba sai da ita ma ta rantse bayan ta rantse rantsuwa guda hudu cikon na biyar ta nemo kanta ta ciko kanta fashin Allah Allah karma mu da fashin Allah ridwanun min Allah akbar malamai suka ce akbar min aljanna yarda Allah ta fi komai ta fi daɗi daɗi to fushin Allah kuma ya fi azaba azaba ya fi bala'i bala'i Allah karba mu da fushin Allah to ta ci cibo kanta fushin Allah to kaga bayan da za sai ta yi wannan rantsuwar ita ma idan aka yi haka ta rantse so biyar wal khamisa ta cikin biyar tace anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin tace in dai da gaske yake to ita kuma Allah ya fushi da ita ice ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بلا إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجسم فضيحة أهلي ما نجي سبودا ما يسا يتشي فشي كوي أكا كيب من شدد يم فشي سبودا سو تاري نمج بايا fuskanto abin da zai kunyata da shi cikin iyalinsa ko da shi yake a rufa asiri Tunda da kaga ya fito in dai mai hankali ne ya fito to lalle akwai wani abu a ciki wa illa huwa sadiqun ma'dhurun wa hiya ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليهم هم الذين يعلم هم هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه wannan shine bayanin da muke an ce fa shi ta san gaskiya ta taki shi inda ya tabbatar haka ne ya faɗa ita kuma kaga ta tabbatar abin da ya faru ya faru amma ta zo ta ɓoye to shi aka janyo mata fushin Allah ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون إلى أن قولي ولولا فضل الله عليكم زوا كرشي سيما لا يفارق عن ابن عباس أنكر عبد الله بن عباس أن هلالة بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء أقول wani sahabu maza أكيد أن هلال ابن أمية ibn umayya na san hilal ko hilal shine wa shine ahadu thalathati alladhina khulifu hilal bin umayya ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban manzo Allah ne wanda ayat qur'ani ta shaida cewa an yafe musu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار fi اتبعوا في ساعه العسره زوا قرشي وعلى الثلاثه الذين خلفوا to hilal bin umayya ya zargi ya zargi matarsa da wani matarsa da ake kiran sharik ibn shahma shi hilal bin umayya asali asali yana aiki ne ya je ya wuni to da ya tawo lokacin sallar isha sai ya ga matarsa da shi wannan sharik da ake fada to ne wannan hadisin da muke karanta faqala annabi na'am faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce albayyina ko riga kawo wani abu da zai bayyana gaskiyarka shine albayyina an haddun fi zahrik ko kuma a yi maka haddi a gadon bayanka A ai me kenan yi ma bulala da ya yazo ya faɗa aka ce albayyina An haddun fi zahrik shi yasa mazhabin imam malik an tashin haddi bulala ko ta mazinaci ko ta waye da za a masa a gadon baya ne saboda mai mazala ce a haddin fi zahari to akwai kuma wani sabon malaman kan mu wuce kaga mazala Allah sai ce albayyina me yake nufi da albayina a larabce asali duk abin da zai bayyana wani abu ya fito karar a ganshi shine al bayyana to jumhurin malamai suna ganin albayyana abin da yake nufi shaidu guda hudu shaidu guda hudu ibn al da ɗalibansa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi ala al suke ganin a duk asalin kalmar lugha ita ya kamata abi duk abin da zai bayyana ka to ga ka dauki ran ibn al-qayyim yanzu idan ka ga mutum da wata ka dauke su a kyamara ko bidiyo iri iri gashi nan ga ya zama bayyana kenan an gane abu ne da ya bayyana karar gashi nan ko idan kuma ra'ayin jumhuru ne wannan bai isa bayyana ba sai an kawo arba'u shahadatin billah na'am amma dai abin da yake akwai shine albayyana dama abin da yake so a tabbatar da abin ya faru kuma na kokari a kaucewa duk abin da shubha za ta iya shiga ciki na'am sai ma yace albayyinatu aw haddun fi dhahrik fa qala ya rasulullah idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisu albayyina yace ya manzon Allah yanzu ɗayan mu in ya ga wani akan matarsa sai ya tafi yana neman shaida فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك من زال da شكبر فدا masu cewa albayyana kade kade ka nemo bayyana in ba haka ba haddun fi zahrik bulala a garan bayanka fa qala hilal wallazi ba'athaka bil haqq inni la sadiqun wala yunzilanna Allahu ma zahri min al yace na rantsi da wanda ya turo ka daga siya manzon Allah wallahi daga siya nake kuma ya tabbatar saboda karfin imaninsa yace ya tabbatar Allah zai saukar da abin da zai wanke bayansa daga bulala fa nazala jibrilu wa anzala alaihi na yarmuna azwajahum sai malaika jibril ya sauko da wannan ayoyi da muke fassara faƙara a hatta balaga in kana min sadiqin manzo Allah ya karanto sa sai da yazo in kana min as-sarigin ana ghadab Allah alaiha in kana min as-sarigin garshen ayoyi sallallahu alaihi wa sallama fa arsala ilayhima manzon Allah bayan saukar wahayi sai ya tura aka kira su su bin fa jaa hilalun fa shahida والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ما زال أنا شيء تبز وكون سن الله يا سن إيه دقا تجنكو ƙarya yake shi sa na gaya muku ana yin hukunci ne da zahiri kaga ɗaya ba zai zo ya ce kaza ya faru ba ya rantse har sau biyar ɗayan kuma ya rantse shi ma sau biyar bai faru ba ɗaya daga cikin su kan ƙarya yake ɗaya daga cikin su tabbas ƙarya yake amma kaga a hukunci na duniya ai babu wanda za a fito da me da ƙaryarsa duk da a cikin wannan kissar alamomi sun nuna cewa bangare ɗaya ne mai gaskiya Shin manzo Allah yake cewa ɗaya daga cikin ku kan Allah ya san ƙarya yake fa hal min kuma ta'ib shin ba za a samu wanda zai tuwo ba a cikin ku sun maqamat fa shahidat ita ma ta miƙe ta shaida falamma kana fil khamisa lokacin da aka zo ta biyar waqafuha dama haka ake yi idan namijin ya fara yi in ya rantse daya biyu uku hudu in ya zo na biyar shine karshe da yayi ya kulle kenan sai a tsaye da shi a tuna masa cewa kunyar lahira ba ta fi ta duniya rabbana innaka man tudkhilin nara qad akhzaita duk wata kunya da mutum ya shiga a duniya wallahi inda ba ta lahira ba ce ba sunan ta kunya ba amma inda kunya take hakikanin kunya shine mutum a shigar da shi jahannama a faɗa masa azabar lahira ta fi azabar duniya a tunatar da shi sosai to in ya dage sai ya karasa sai a bar shi ya karasa haka ake yi to ita ma haka za ta yi in ta yi hudun tana zuwa kan biyar sai a dakatar da ita ma a mata wazi a ja kunnanta a jawo mata ayoyi a tana mata kwance kabari a tana mata cewa kunyar lahira ta fita duniya to wani ta dage ita ma sai a bata ta karasa to shine da aka zo kan tayi ta hudun ana zuwa ta biyar sai aka tsere ita wa qalu suka ce innaha mujiba in baki kai shikenan fa ta wajaba fushin Allah nan fa ya wajaba kenan ya tabbata qala ibn abbas ibn abbas ce fatalakka'at sai ta yi tiris wani kasat ta yi kamar za ta janye ta yi tiris an faɗa mata cewa kunyar lahira fata fata duniya ki tana kaza da kaza ki tana azabar Allah ki tana ki tana kaza sai ta yi tiris ta ɗan fara dautin naka. shikenan yace hatta na zananna annaha tarji'u thumma qalat har ma ka zaton cewa ta janye za ta bayyana cewa abin ya faru sai ta ce la afdahu qaumi sa'ir al-yawm tace kai wallahi bazan kunyatar da iyali na bazan kunyatar da al'umma cike da suna dangi na ba da gaiwa kaga inda abin ya faru gani take ai ta jefa dangin ta cikin kunya inda ya kamata ko kan mutum ya jefa danginsa cikin kunya shine tun da farko ya kiyaye dokokin shari'a bata gano cewa danginta za ta fi kunyata inda ta fi jahannama ba ko ta fi kunyata sai ta ce la abdahu qaumi sa'ir al-yawm bazan kunyata dangina bayan yau ba fa madat fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuwa ta karasa manzo Allah ce absiruha ku je ku ringa lura da ita fa in jaa bihi idan dan da ta haifa aka halal ainain idan sa mai kwalli kwalli sabiga ilatain in bazaunai sosai khalidat saqaini mai manya manyan kauri fa huwa la shariki bin sahma lallai na wannan wanda ake zarginta da shi ne فجاءت به كذلك ده تاي بيش كو سي غاشي kamar yanda ya fada fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam laula ma mada min kitabillahi lakana lila wala hasha an ba da ban abin da ya riga na littafin Allah ba abin da ya riga na littafin Allah shine li'ani man yi babu zancen kuma zuwa shaida shi da wancan da aka zarge da shi kamar an tsaga kara ce littafin Allah ba wallahi ya ce da an samu sha'ani da ita wato da an jefe ta saboda yanda wancan yake wanda aka zargi ta da shi din haka ta haifa dan kwabo da kwabo na'am wa bin ibn وعن عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد فقال رجل من الأنصار أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إذا قتله قتلتموه وإذا تكلم جلدتموه وإذا سكت سكت على wata ran suna zaune a majalisi sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yake cewa yanzu fa idan mu ya gama matarsa da wani shikenan in ya kashe shi kamar yadda ake yi a da a jahiliya to yanzu ba ta canza zani yanzu musulunci ake yi sai ku kashe shi in ya magana kuma sai ku zane shi in ya fushi kuma bakin ciki yace wallahi la in asbahtu sahihan la as'alanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indai Allah ya sana waye gari lafiya zan tambayi manzon Allah قال جف فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا in qatalahu qataltumuhu wa in takallama jalattumuhu wa in sakata sakata ala ghaidin allahum yace allahumma ahaduhum na'am qala fa فنزلت آية اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به ice yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa cewa idan mutum ya gama matarsa da wani in yayi magana in ya kashe shi a kashe shi in yayi magana a zane shi idan kuma ya shiru bakin ciki shi ma ya murkushe shi sai manzo Allah sai ayar li'ani ta sauka sai ta kasance shi wannan mutumin shine abin da aka fara jarraba da wannan li'anin Abu gurjari san da ma nake kawa da yawa gashi kuma na ga lokacin mu yayi barin kamar hadisin sa'ad yace wa an sahal bin sa'ad anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah ara'aita rajulan ra'a ma'amraatihi rajulan ayaqtiruhu fa taqtiruhu am kayfa yaf'al فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة, سنة أو فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكان حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يرعى إليها ثم درت السنة في الميراث an yarithaha wa tarithu minhu ma faradallah a gurguje dai abin da yake nufi shi ma irin wancan abin da hadisin yake nufi akwai hadisin uwamir al'ajalani uwamir al'ajalani shi ma aka ta faru a gare shi wasu ma daiwa suna ganin isa ta sauka a kansa ne shi ma ya gama tassa da wani izo yake fadar wannan sai aka tsananta cewa lalle in ya fada haddi za a yi masa na ƙarya daga baya da shi ma manzo Allah ya kira shi aka zo aka yi musu mala'ana da aka yi musu mula'ana ya rantse ta rantse ya tsine wa kansa kuma ta nema kanta fushin Allah sai ya ce ya manzo Allah in na ci gaba da zama da ita kamar ƙarya nake mata kenan to shi kan ya ci gaba da zama da ita kamar makarya yake kenan to daga sanin sai zama sunna ce in an yi li'ani ana raba tsakanin su gaba ɗaya har abada to dan kuma da ta haifa fa ya za a yi da shi shikenan za a kira shi da sunan mahaifiyarsa ba za a ce masa sheke ba saboda a gurin dokan musunci mahaifiyarsa ba zina ba ko ba za a kira shi dan gidan wannan mutumin ba shi wanda take aure din saboda shi ya riga ya rantse ya kore dan daga gare shi to kuma kaga ba za a kai wancan mutumin da ake zargi ba nan saboda alwazir da firash ko in ka wancan mutumin da ake zargi a magana ta tabbata kenan ko magana ta tabbata kenan 100 bisa ɗari, an gane to naga shi wannan yaron ya zama dan mahaifiyarsa sai a ce masa audu bin ladi he kuma duk wanda ya kuskure ya ce masa dan zina ko ya ta'aridi irin wanda makaranta ajiya Ita ni dai ba dan mace bane ba na san ubana to shi ma sai ya masa bulala 80 ya masa gaza an gane to shi ko mijin fa idan ya zo ya ce ya ganta da wani tsakaninsa da shi da matarsa li'ani tsakaninsa da wancan fa duk wannan tasawulat din insha Allah goban Allah ya kai mu za mu biyo ta kansa a gurguje yanzu lokaci ya ce mana sosai lokaci ya ce mana sosai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana kuma Allah ka nuna mana kuskuren mu don mu gyara ah, kuma kofar mu abuɗe take dukkan wanda ya ji wani abu da aka yi na kuskure kofa abuɗe take ke kokari a zo a gyara don a gudu tare a tsira tare dukkanin mutalibai ne daman ta rana farko na ce an kawo na karamba na zo ne karambanin tafsiri idan aka ba wai kwarewa bace ba ta karambani ne Allah ya datar da mu Allah ya karbo ibadun mu gaba daya wannan zafi da muke ciki Allah subhanahu wataala ka sassauta mana mun san cewa laifukan mu ne ya Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum yana da kyau mu ƙara yawaita istighfar ko mu ƙara kyawo eh, mu ƙara kyautata ayyukan mu sannan kuma kuma sassautawa kanmu shugaban kasar mu da bashi da lafiya Allah subhanahu wataala ka bashi lafiya Allah ka sa mu cikin wanda za a yanta a Ramadan duk wani ayyuka abubuwa da muke karantawa na ayoyin alkur'ani Allah ka sa mu zama masu aiki da su ɗari bisa ɗari kuma Allah ka sa Qur'ani zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba duk wanda ya zo wannan guri Allah mai da shi da lafiya kuma duk abin da Allah ya tanada wa wanda suke zuwa majalisi irin wannan Allah ka ba mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am hmm. Hmm. wanda ya kamata yi kamar hmm. yana tambaya ne akan hukuncin rajum yaya ake yin sa an yi wa ma'iz an yi wa gamidi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kurewar lokaci gobe insha Allah zamu kuma tunawa da abin amma dai kaga ma'iz ana yi masa ma ai ha guduwaye ha guduwaye yace a mai da shi gurin manzo Allah da yazo zai gudu ya shawo kwana wani same shi sai ya gicce shi ya kayar da shi manzala ce me yasa ba ku bari ya zo ba to da haka wannan magana da kake gani malamai da yawa sun faɗa suna ganin kamar kawo mutum ne a sashi inda ba zai yi tsalle-tsalle ba da a yi a aiwatar masa da shi gaba daya to da haka ya danganta da inda shi alƙalin ya ba da hukunci cewa a sashi guri ɗaya inda ba zai tsalle-tsalle ba a sha wahala sosai inda za a gama da shi an gane da haka in an zo sun sa shi a gurin da ba zai sha wahala sosai ba ya zama kuma ba iya kansa ba inda duk jikinsa zai samu ne zai aka shi cikin sauki to duk babu matsala idan kuma sun bashi aka rirrike shi aka daure shi misali aka jefe shi ma duk ba matsala wannan ijtihadi ne na malamin da zai aiwatar da dokar sannan kuma shi bulala kamar da ka tambaya za a samu zai mun yi dogon bayani ka zo ko anya ko kana cikin zaman jikin bango ka san bangon na an ce yana da dadin yau daga duk masu himma ne suka zauna a bangon ba mai bacci a ciki amma wani bawan Allah ana ana magana bace ce idan ma baka zauna jikin bango ba <laughs> na'am to shi bulala kamar da muka faɗa shi ma za ga wasu ana cire riga jiya na kawo a hadisin ibn mas'ud yake cewa addinin musulunci babu miƙarwa ba cire riga amma da yawa da cikin fuqaha suna ganin cewa za a iya cire riga musamman haddin zina amma abin da muka rinjayar cewa in dai bulala za ta shiga sosai ya san an masa bulala to ba sai an masa tsindira an cire masa riga ba amma in ya zo da tilin kaya a jikinsa su jacket ne su waye to duk wannan sai an ciccire su kaga haka da shi a ga saura bai fi singile ta ba to wannan za a yi tsura masa inda dai an tsura din zai jiki jikin sosai kuma fata fata za a yi masa bayan da za a kashe shi ka gani shi yasa masu ke ganin in ba shi da lafiya to a bari sai ya warke in ana sa rai rashin lafiyar ta warkewa ce amma ba ta warkewa ba ce ba misali ana ganin cutar ajali ce to za a bashi ne a masa bulala a can bulala can ta fita nan ko ba ta ko ba saboda eh kuma an masa na karasa shi <laughs> to shine malamai suke cewa ai sai a nemi sai a yi irin ta annabi ayyub wa khudh bi yadika dukkan. fadrib bihi wa la tahnat eh sai hada bulala eh, yan ya haka guda 100 a zo ya masa dan darin ta duke shi aka duka daya haka amma da zaka imamu malika na ganin ina ai bulala 100 haka shona ko bulala ɗaya shi me yasa dai saboda a wanke shi sai haddi in aka yi ma in kan mutum yi abin haddi a duniya aka yi tsayen masa da wani haddin to ya kanka da shi ko lahira ba za ka kama shi da laifi ba amma ya je istighfari akwai probability ya gafiru zalika liman wa yaghfiru ma duna zalika kai liman yasha an Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kama shi da laifi sabanin haddi kai tsaye an wanke shi daga wannan laifin da to shi za su yi ganin in kamar eh, cutar ajali shi ake ganin ba zai tashi ba to sai ayi masa wannan dabara a zo a yi insha Allah ana ganin Allah zai yafe masa amma cuta ce da zai tashi za a yi masa kawai na'am hmm. Hmm. na'am Mallan ce aka tun shekaran akwai wallati ya ati tina ta walladani da kuma walladani ya tiyani minkum ayoyin suratun nisa ayoyi guda biyu da suke jere ayoyin da muka ce su ne na farko akan harkar zina da suka sauka an ce jiyan an zo za a ƙara bayani kuma jiyan ba ƙara ba to shine yake tunawa yanzu kuma gashi lokaci ya kure gobe insha Allah sai mu kokare ne a gurguje dai wato abin da muke faɗa anan dan tsakura ne je mun faɗa ko mun ce ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu duk mas'alar da muka dauka anan littattafai ne ake rubuta akan ta research ne masu yin masas a addinin musulunci suke rubutawa sai su dauki misali kafa shaida a harkar li'ani li'ani kawai sai mutum yayin research na masas ɗinsa kai kaga a lokaci ɗaya zuwa ce zama ɗaya za a zo a kawo gaba ɗaya sai dai tsakura to tsakurawa ake to shi wani lokacin kana cikin bayani sai ka hararo na baka ce to gobe za ka ƙara bayani akai to in ba in ba tuno ma akai ba da tun ajiyar ka tuntube mu watakila sai ga antuna amma dai ayoyin akwai sabanin malamai da yawa har yanzu wasu daga cikin malamai suna ganin ayar wallati ya tina fahishata tana magana ne akan sihaq mata masu neman junansu da ayar walladani ya tiyani hamikum tana magana ne akan liwat maza masu neman junansu to su ma za mu duba insha Allah gobe sai ka tana mana sai mu ɗan yi bayani a gurguje mu faɗi dalilinsu da kuma shin ra'ayi ne mai kyau ko kuma marjuhi ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh